This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi Bayan labaran duniya za ku ji korafin da gwamnan jihar Filato barista Samun Lalon ke yi kan gwamnatin da ya gada sai kuma birnin tarayya Abuja inda ake ci gaba da kamun kafa a neman zaben shugabannin majalisun tarayya. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Gungun kasashe bakwai ɗin nan masu arzikin masana'antu sun gargaɗi ƙasar Rasha jiya Litini cewa za su daɗa tsananin takunkumin tattalin arzikin da suka ƙaƙaba mata. Sai ko in ta yi cikakken aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen faɗan da ake yi a gabashin Ukraine tsakanin 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha da sojojin gwamnatin Ukraine. Shugaban Amurka wato Barack Obama ya ce akwai karfan haɗin kai wajen buƙatar ci gaba da takura marasha saboda rawar da take takawa a rikicin ukraine da kuma haɗe tsibirin karemiya na ukraine da ta yi bara mr obama ya ce tambayar da ya kamata a yi ma shugaban rasha vladimir putin ita ce ko shin yana so ya ci gaba da durƙusar da tattalin arzikin ƙasarsa saboda tsabar sha'awar sake farfado da martabar tarayyar soviet ta wajen ci gaba da goyon bayan 'yan tawayen ukraine masu ra'ayin rashar ko kuma zai goyi bayan yaucin kasar ukraine take-taken rasha a ukraine na illa ma rashar da kuma mutanen rashar a cewar obama a wani taron manema labarai a daidai lokacin da ake shirin kammala taron kungiyar kasashe bakwai din nan ko ji sabon a yankin tsaunukan bavaria da ke jamus Shugaba Obama ya ce gamayyar sojin nan da Amurka ke jagoranta wajen yaƙi da ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ba ta da cikakken shiri saboda tana buƙatar ƙarin himma da aniyar ƙaro mayaƙa 'yan Iraki. Da yake magana bayan taron G7 da ake yi a Jamus jiya Litinin, Mr. Obama ya gaya wa manema labarai cewa ya kamata a ƙara azama wajen yadda ake horar da sojojin Iraki da kuma wadata su da makamai. Mr. Obama ya ce abu mafi muhimmanci a ɗaukar 'yan Iraki soji shine a haɗa da 'yan Sinni, waɗanda ya ce ba su da niyya da kuma shirin yaƙi da ISIS amma kuma sun taɓuka a lokacin da suka yi. Shugaba Obama ya ce wani batun kuma da ke buƙatar ƙara azama shine na hana dubban mayaka 'yan ƙasashen waje kwararowa cikin Iraki da Siriya su shiga ƙungiyar ta ISIS. Firayim Ministan Iraki haida al-Abadi wanda ya tattauna da Mr. Obama a Jamus ya yarda cewa ana buƙatar ƙara himma. Shugaba Obama na Amurka ya ce zai kasance tilas ga Amurka ta ɗau tsauraran matakai game da kare yanar intanet. To, amma ya ƙi faɗin waɗanda yake tsammanin su ne suka tsara wani babban kutsen da aka yi ma kwamfutocin gwamnatin Amurka a makon jiya. an yi ma obama tambaya ce game da kutsen bayanan a wani taron manema labarai a jiya litini bayan taron kungiyar nan ta g7 da ake yi a jamus jiya lahadi ciyaman ɗin kwamitin tsaron cikin gida na jam'iyyar republican ɗan majalisa michael mccall ya ce alamomin barazana na nuna yatsa ga ƙasar china a matsayin wadda ta tsara kutsen kwamfutocin gwamnatin amurka a makon jiya ya ce ba na wato ba an yi ne don kawai a sace bayanan katin sayayya na credit card don wato da makamantansu ba an kutsa ne don a samo bayanan masu mukaman gwamnati a matakin tarayya saboda a masu barazana su miƙa wuya a yi amfani da su wajen leƙen asiri ko auna wasu jami'an gwamnatin tarayya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata kotun Iran ta ci gaba da shari'ar zargin leƙen asirin da ake wa wani wakilin jaridar Washington Post mai suna Jason Rezen. Rezen wanda ya musanta zargin ya gabatar da wani bangare na kariyarsa ne a jiya litinin a shari'a da ake yi a asirce a kotun juya juya hali ta Tehran. Lauyan rezar mai suna Leila Shan ta gaya wa kamfanin dillancin labarai cewa an tuhume shi da laifin aikata leƙen asiri. saboda tattara wasu muhimman bayanan sirri da kuma mika su ga gwamnatocin makiya da kuma rubuta wasiƙa ga shugaba barack obama da yin barazana ga tsaron ƙasa a karon farko na sauraron shari'ar kafafen yada labaran iran sun ce kotun ta karanta wata wasiƙa da ake zargin razan ya rubuta ma tawagar kamfen ɗin obama shekara ta 2008 inda ya ta inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu shugaban Turkiyya, rajab tayyip erdogan ya yi kira jiya litini ga jam'iyyun siyasar kasar da ke takaddama da su ɗau matakai masu ma'ana bayan zaben da ya kawo ƙarshen rinjayen jam'iyyarsa a majalisar dokokin ƙasar wanda ya janyo rashin tabbas ɗin da ya shafi kasuwannin hannayen jarin ƙasar mr erdogan ya yi fatan samun rinjaye da biyu bisa uku ko silisi biyu a majalisa mai kujeru 550 saboda ya samu damar yin garan bawul a kundin tsarin mulkin ƙasar don barin tsarin firaminista zuwa tsarin shugaba mai cikakken iko wanda hakan zai ba shi ƙarin iko jam'iyyarsa ta adalci da gaskiya akp a takaice mai ra'ayin islama ta ci kashi 41 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada wanda faduwa ce sosai idan aka kwatanta da kusan kashi 50 cikin 100 da ta ci shekaru hudu da suka gabata wannan wani babban gargaɗi ne ga mr erdogan wanda shi ma ya ce babu wata jam'iyya guda da za ta samu damar kafa gwamnati ita kaɗai a karo na farko dai jam'iyyar people democratic party hdp mai ra'ayin kurɗawa ta samu kashi goma cikin ɗari na adadin kur'un da take bukata don shiga majalisar wanda wasu masu nazarin al'amura ke ganin tana iya yiwuwa ma ta samu kujeru 77 hasashen da ya janyo bukukuwa da daren lahadi a birnin diyar bakir da ke kudu maso gabashin kasar mai rinjayen kurdawa labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yau dai babban birnin tarayyar Abuja ya cika ya batsu yayin da ake shirin zaben shugabannin majalisun tarayyar Najeriya. Wakilinmu Nasiru Adamu Hilkaya ya yi nazarin ya nazarin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Magoya bayan masu neman shugabancin shugaban majalisar dattawa da na wakilai na shigowa Abuja don shaida wannan zaben in an jima a zauren majalisun biyu. ba ga 'yan takarar jam'iyyar apc sanata amin launa majalisar dattawa da femi bajabiya mila wakilai magoya ba masu adawa da matsayin na karfafa gwanayen nasu gwiwa da nuna barin yin zaben ne kawai zai karfafa demokuraɗiyya. a sunana honorable yakubu aliyu former deputy chairman da local government a bauchi state tun daga bauchi muka taso san mu zo mu gwada ma dan uwanmu goyon baya saboda mutum ne wanda yake son ci gaba mutum ne wanda ba ruwansa da bambancin addini buhari ya ce a bari a yi zaɓe a je a zaɓe mu an kada dogara mun tabbatar an kada shi ne za mu ɗauki kadara. tsoffin gwamnoni da 'yan awaren pdp da suke shiga gamayyar apc na mara baya ga bukola saraki don jagorantar dattawan a kaikaice dai suna zargin uban jam'iyya bola tinubu na son naɗa mukarrabansa ne a manyan mukamai ga abun da tsohon gwamna sanata ahmed sani ke cewa tunda ana son a tilasta kana ji shugaban kasa muhammadu buhari ya fito karara ya ce ma duniya shi baya da ra'ayi bai da sha'awa ga cewa ga wani dan takararsa me yasa ya haka don ya ji ana yawo da sunan shi ana cewa ga wanda yake so ga wanda baya so to su kuma waɗannan da suke kokarin yin haka kowa ya san su duk Najeriya na tabbata insha Allahu an san su dama haka suka saba siyasa to muna so mu nuna musu cewa siyasa ta canza jam'iyyar apc jam'iyya ce ta al'umma baki daya na najeriya kuma insha allahu allah ya fi mu sanin zukatanmu gurin mu mu ga cewa mun taimaka mana ba allah ya sauki nauyin da allah ya aza shi kuma mu kam allah zai tambaye mu ibrahim abdulkarim na ofishin goyon bayan buhari na ganin shugaban kasa ya nuna cika sa na rashin tsoma baki a lamuran majalisa yanzu mu yi iya taimako irin taimakon da shugaban kasa ya yi na cewa ya bar su yanzu da wasu ka sa baki ba da abin ya kara zama tension bai kara zama rigima da shi ma ya sa bakin shi tun lokacin da su abin ya zama rigima amma saboda zaman shi da irin tunanin shi da irin hangen nesa ya yake da shi ya ce ya cire hannun shi da kuma sauran manyan su ma sun yi disam yadda ya yi suka bi example din shi ba za a samu ba to ina kuma kira gare su cewa wannan mutumin Allah ne ya kawo shi su rika ganin misalai da yake kawowa in suka bi irin misalan shi ba za mu sha wahala ba. Face an gudanar da zaben ba wanda za a ce kai tsaye zai lashe zaben majalisar da ke cike da sarkakiya. Nasira da Mailika murar Amurka daga Abuja. Allah shi zai baka bai maka gori. Haka yake to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, haɗa yayi, mu bar ƙabilanci da bambanci. a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba Najeriya, dan uwa Najeriya, a ko ina Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Haɗa tsayi, mu bar kabilanci da bambanci, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a nigeria nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya mu haɗa yayi mu bar gamilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. magana fata kuwa in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan kana Kano in kana bukata ku je iko ka zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. da hausa da yarba da ibo a najeriya najeriya kasa daya uwa daya uba daya da hausa da yarba da ibo a najeriya najeriya kasa daya uwa daya uba daya da hausa da yarba da ibo a najeriya najeriya kasa daya uwa daya uba daya general obasanjo ya taimaka najeriya najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ya general buhari ma ya taimaka najeriya najeriya ƙasa uwa uba Janaral Gawal ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Musa ‘yar Adwa ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. sharifu gwamna ya taimaka a borno a najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya to madalla bari kuma mu nufi jihar plateau inda sabuwar gwamnati ke zargin magabacin gwamnatin da barin jihar cikin halin niyasu mu zainab babaji na da cigaban gaban rahoton gwamnan jihar plateau barista simon lalon ya ce zuwa yanzu sun bankaɗo cewa gwamnatin da ta shuɗe na jonajan ta bar musu bashin fiye da naira biliyan 104 A tattaunawa ta da gwamnan na jihar Plateau Simon Lalon ya shaida mun cewa gwamnatinsa ta naɗa kwamiti da zai bi diddigin yawan basussukan da gwamnatin Jonajan ta bari da kuma matakan da wannan sabuwar gwamnatin za ta ɗauka. Ta bar mana kusan biliyon ɗari da hudu ba a gama ba ma ana, ana zaton idan aka gama zai karu kuma banda haka abin da ya bani mamaki shine a wannan gwamnati abinda za a bar ma gwamnatin da ta shiga wato namu gwamnatin shine miliyan 90 miliyan 90 bai isa ma ya biya ministry guda daya ba a plateau kuma muna bisatan billions ne da yawa wanda za mu biya ma'aikata to abinda na gani ya kawo mana damuwa kenan dole ne a duba domin kuɗi na jama'a ne ba za a bar kuɗi ya tafi haka ba yanzu mun sa ana neman a samu mana ainihin basussukan da aka bari da kuma ainihin kudaden da ya kamata a bari to dole ne mun fuskanci abin da za mu yi mu duba a yi gyara saboda gobe ba wai ana neman a ce ana fada da wani ko ana fada da wanda da ya gwamnati ba a'a idan kayan gwamnati kayan jama'a ne dole ne mu lura da shi mu duba inda kudade suka fita inda kudade suka bata domin a dawo da shi domin mu samu gyara ba za mu waiwaye baya ba akwai waɗansu matakai da za ka ɗauka wajen ganin ka ƙara haɗa kan jama'a kila ko ta wajen tattaunawa da waɗanda ake ganin kamar ba su gamsu da gwamnatin da ta wuce ba a kwarai domin ba mu gama da naɗe ba in mun gama a lokacin da muka gama za su lura cewa duk abubuwan da muke yi na haɗin kai ne banda haka ai mun riga mun sa a kasa mun ce kowane kabila za ta samu shiga a wannan gwamnati in ba wani abu ba da ikon Allah na ga zamu nemi duk hanyoyi wanda kowa zai ji daɗi ya samu jin zaman lafiya a plateau. gwamnan jihar plateau kenan barista simon lalon to sai dai duk kokarin da na yi don samun wani da zai mai da martani daga bangaren gwamnatin ta jona jonajan ya ci tura zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria duniya dai adaban tsoro har kina ka juyawa in wata ta tafi wata ta dawowa To a gaida Zainab a cikin ƙasa da mako guda an fuskanci gobara masu nasaba da haɗarin motocin ɗaukar man fetur a jihar Legas da kuma Anambra. Lamarin da ya haifar da hasarar rayuka da dukiya na miliyoyin naira. Wakilin a jihar Legas Babangida Jibrin ya yi nazarin wannan lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. nítorí pé ṣe àgbẹ̀ ni mo ṣe ti ń fi kọ́. my court is not the one that pay my document that is my SSC result. wasu daga cikin al'ummomin da iftila'in gobarar motoci masu dauke da man fetur ya aukawa kenan a karamar hukumar idumu ta birnin lagos ke bayyana halin da suke ciki bayan aukuwa wannan gobara da ta tashi bayan faduwar tankin man fetur a daren asabar da ta gabata ko da yake babu wanda ya rasa ransa sakamakon wannan hatsari amma kuma an tafka hasarar dukiyoyi na miliyoyin naira domin kuwa kididdigan da aka bayar ya tabbatar da cewa gidaje kimanin hudu ne da kuma shaguna 70 suka kone kurmus kowane hali al'ummar da wannan bala'i ya aukawa ke ciki kwanaki uku bayan aukuwansa ga dai abinda wata mai suna juliet ke cewa ta ce sun taimaka mana sun bamu naira dubu hamsin kana kuma suka ce za su duba irin barnar da wannan gobara ta haddasa mana architect abdullahi kabir ahmed shine shugaban hukumar kula da muhalli da kuma alkinta birnin legas wanda ya ce gwamnati na iya bakin kokarinta na ganin cewa an magance aukuwan wannan bala'i a nan gaba wannan aukuwan wannan matsala ce ta wannan a rashin man fetur shi yake jawo wannan cinkoso a wurare daban-daban sun zo ɗiban mai sun yi layi da yawa an cike ana fita nan ana fita can su dole ka sami irin wannan hargitsin amma a tsarin birnin lagos na tsare-tsarenta abu ne wanda yake ba wai an gama shi ba kenan kullum ana dubawa ana kuma ƙara inganta shi so ina maka alƙawarin cewa ina ɗaya daga cikin masu duba wannan tsare-tsare da kuma ba da shawarwari akan yadda ake inganta shi ina maka alƙawarin cewa wannan abu ne wanda za mu koma mu zauna mu duba kuma duba da za a kara inganta a irin irin wannan matsala ta zo ta samu a ya zamana ba ta yi illa ba ga al'umma da kuma jama'an gari misali akwai wuraren da za ga kamar gidajen mai haka inda aka sa su akwai shiri ma a ƙasa na cewa za mu tashi wasu gidajen man daga da suke wasu kuma za a sa su yi access road wato su yi layi musamman na daban daban da babban hanya wanda zai shiga wannan gidan man so duka wannan tsare-tsare suna nan a ƙasa kuma na tabbatar maka cewa abu ne wanda dama ana duba kuma kullum ana bincike akan irin wannan abu kuma ana yin gyara akai kuma abu ne wanda zai ci gaba wai an gama ba ne ina kuma tabbatar maka da cewa za mu yi wannan aiki akai za mu tattauna shi kuma za a ɗabi masara a kansa to kamar su wanda wannan tsotsai ya afkawa gwamnatin jihar ta yi alkawarin taimaka musu wani taimako kawo yanzu aka musu eh to ana nan ana tantance waɗanda wannan matsala ta cika da su ana tantance su da iyalinsu da komai da komai da wannan mahallin irin ɓannar da aka samu a waɗannan wurare shine abin da ake yi a yanzu kuma kamar yadda shi mai girma gwamnan jihar lagos akimu ma da ya faɗa za a ba da taimako iri-iri ga waɗannan mutanen da wannan al'amari ya cika da su gwamna akimu mai ambode wanda ya ziyarci gurin da hatsarin ya auku ya shirya ganawa da shugabannin kungiyar na direbobin tankan man fetur domin kawo ƙarshen irin wannan bala'i a nan gaba ko da yake dai kungiyar direbobin tankan man fetur ta ƙasa ta musanta zargin da ake mata da cewa 'ya'yanta ke ganganci al'amarin da ke haifar da irin wannan bala'i kamar da mataimakin shugaban kungiyar na kasa ƙasa Alhaji yabu Garga ya shaida mani a hirar da na yi da shi ta wayar tarho. Direban da ya ɗauki mota ya fita aiki ya so a ce ya samu hatsari. Hmm. Mukan abin ya dame mu kwarai da gaske domin mu taɓa samun hatsari a kai a kai haka ba yakan faruwa jifa jifa amma wannan ya faru wannan ya zo wannan gaskiya ma ya ɗaga mana hankali saboda haka muna nan mun hukuma su yi bincike a gano me dalilin haka amma na san abin yi taso dama daga ubangiji ne ina ya faru lokaci guda sai ga ta faru a jarrabe ku to wannan muna ganin kamar jarrabta ne daga ubangiji akwai lokacin da muka dinga samun yawan hadarin jiragen sama a Najeriya amma sai gashi lokaci guda komai ya lafa ba to saboda muna fata su ma na mu san ko insha Allah nan gaba sai labari wannan hatsari da ya auku a birnin Lagos dai ba shine na farko ba a jihar kuma a sassan najeriya kwanaki biyu kafin aukon wannan bala'i irin wannan hatsari ya auku a garin onitsha inda mutane kimanin ɗari suka rasu kuma ko a ranar lahadin nan ma a yadda ake jimamin gobarar da ta auku a birnin na lagos wani tankin mai ya faɗi a wani gidan man fetur a titin leke efe har ila yau dai a jihar ta lagos ko da yake rahotanni sun tabbatar da cewa ba a samu jikata ko kuma rasuwa ba to ko akwai wani shirin inshora ne da 'ya'yan ƙungiyar tankokin man ke samu game da irin wannan matsala ga dai da garga eh, tsakaninmu da masu motoci akwai muna da wani insurance scheme wanda in dai hadarin babu ganganci kuma direban ya samu rauni ko ma ransa akwai abin da ake ba iyalansa sun ma rauni ne wajen jinya asibiti akwai ka'ida wanda ake eh, ake biya amma dole sai an yi bincike an gano menene sababin hadarin sannan kuma shi ainihin mai mota shi ma kungiya za ta same shi ya taimaka ma iyalan direban har Allah ya sa ya rasa rasa amma wajen jinya ne kuma su ma mai motar zai taimaka wajen jinya. to kamar yanzu jihar Legas ta nemi ku zauna domin a nemo hanyar magance irin wayannan al'amura me ake ciki game da wannan kira na gwamnati mu a kullum kofar mu da suke a tattauna a samu tuntuɓa ko wani matsala a samu maganin abin kullum mu kofa da ke zamu je mu saurari wannan jawabi da wannan mitin da za a yi a shirye muke a koda yaushe tuni dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin sanannen lauyan nan femi falana suka yi kira ga hukumomi da su hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen haddasa hasarar rayukan al'umma ta ganganci musamman ma dai al'amarin da suka ce zai taimaka wajen kawo ƙarshen hatsarin da ke faruwa wanda suke dangantawa da ganganci ta bangaren direbobi ko kuma masu gidajen man fetur baban yaji murya amurka daga lagos nigeria shugaban kasa ka taimaka da To a gaida baban gida har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a Washington na cewa karfe biyu da minti 24 na asuba sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni ne Alhaji Uzairu mai tire da bakin kasuwar mu karfi. To, haba APC mu dai za a rina ji ina kawo na gaba ya fi to na baya ma nan zai taka san zuciya dai a kowace siyasa kowa yana da san zuciyarsa salamu alaikum ni na alhaji da mai tsere da bakin kasuwar mu karfi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na muryar amurka mai magana aminu mai shayi na garin garbace da kamar kumar balija taraba tare da najeriya dangane da wannan ko in ce runduna ta soja da aka ɗauke daga abuja aka mai da ita maiduguri rundunar operation zaman lafiya hakika wannan abu ya yi daidai fatanmu allah ya sa kamar yadda wannan suna na operation zaman lafiya ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a borno da yobe da adamawa da ma arewa maso gabar baki daya da ma Najeriya baki daya da fatan Allah ya kama na karshen dukkan fitinu da tashin hankali da ta'addanci a nahiyar Afirka da ma duniya baki daya na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Gaface da gamar kuma ta bani Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Rido Amerika sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto ta Najeriya ina son amfani da wannan dama tana kira ga gwamnatin jihar sokoto da kuma da ke ba da nefa da jihar sokoto wai don allah wani matsayi ne suka aje har hukumar mulkin gwarbawa ko sun ɗauki mutan nefa haram ne domin a gaskiya mun samu kwanuka da dama ba mu da huta duk da cewa muna ganin huta a wasu ƙananan hukumomi wanda suke maƙota da mu ina kira ga gwamnatin jihar sokoto da hukumar da ke ba da nefa idan har sun ɗauki mutan nefa haram don Allah su taimaka su ce mana shagon da suka sa a garin Gwarbawa. Na gode kwarai sashen Hausa na gidan rediyo Amerika. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na Isa Kwamfi a Sura Rasha gari jihar Sokoto mazauni unguwar Ide da Balegos. Da Allah yana son ku bani dama in bayyana ra'ayina a kan sojojin Najeriya da ke shirin kom tarewa a babban birnin Borno wato Maiduguri. Ubangiji Allah ta'ala ya sa wannan tare wanda za su yi shi ne sanadiyar kawo ƙarshen yakin da ake fama da shi a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. assalamu alaikum biyoyi mai magana kama da ji jalar sabon hangara da zama ina lafiya wa na lera biyu ya Allah kai mana maganin wannan hare-haren bam da fita in ta da bam nan sai ka ji an yi rigima ya Allah kai mana maganin mai magana kama da ji jalar sabon hangara da zama To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Gungun ƙasashe bakwai ɗin na masu arzikin masana'antu sun gargaɗi ƙasar Rasha jiya Litini cewa za su daɗa tsananta takunkumin tattalin arzikin da suka ƙaƙaba mata sai ko in ta yi cikakken aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. don kawo ƙarshen faɗan da ake yi a gabashin ukraine tsakanin 'yan tawaye masu ra'ayin rasha da sojojin gwamnatin ukraine shugaban amurka barack obama ya ce zai kasance tilas ga amurka ta ɗau tsauraran matakai game da kare yanar intanet to amma ya ƙi faɗin ko suwaye ke da hannu wajen tsara wani babban kutsen da aka yi ma kwamfutocin gwamnatin amurka a jiya wato a makon jiya shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya yi kira jiya litini ga jam'iyyun siyasar kasar masu takaddama da su ɗau matakai masu ma'ana bayan zaben da ya kawo ƙarshen rinjayen jam'iyyarsa a majalisar dokokin ƙasar. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki na Halima Jimrau. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam siri da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.